A cin hanci da rashawa dai a gaske a najeriya karuwa ya ba raguwa ya ba kula da scandal da aka samu a federal gama na wasu kudade da suka ringa bata da wasu project da aka bara a yi ba a yi ba kamar 20 billion dollars da suka kasa accounting for it da kuma kamar scandal na nnpc da aka samu daga wajen alisal ke to waɗannan ya nuna cewa akwai cin hanci da rashawa sosai a Najeriya amma da a ce sun duba irin abubuwan da suka faru a shekarar nan da ma muke ciki da ta gaba ta wuce za su iya cewa karuwa yayi saboda an samu scandal na makamai kuɗi an fitar da makamai da ya kamata a ce ana amfani da wani policy ana ce mai cashless policy a Najeriya Wannan muryoyin wasu matasa ke nan dangane da cin hanci da rashawa a nan Najeriya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cin hanci da rashawa a matsayin wani babban lamari da ke kawo kuma baya a harkokin zamantakewa, siyasa da ma tattalin arzikin kowace al'umma. Rahotannin da ƙungiyar nan mai rajin tabbatar da gaskiya wa Transparency International ta fitar a baya-bayan nan ya bayyana ƙasar nan da cewa ta sauka daga kan matsayinta na 144 daga cikin ƙasashe 174 zuwa na 136 wanda hakan ke nuni da rashin samun nasara wajen dakile matsalar cin hanci da rashawa a Najeriya. Mu iyakan aiki mu masu bincike ne. Alkali shi yake da hurumin yanke hukunci ya gamsu da shedojin da muka kawo masa cewa waɗannan hujjoji efcc ko kuma masu bincike sun yi adalci sun fidda shi kuma laifukan sun na nan bayyane sai yanke hukunci ko kuma ya ce laifukan da muka kawo wane da shi kotu ba mu gamsar da kotu ba don haka ba a samu wadda aka kai kara a ƙarshe alƙali shi zai yanke hukunci A Najeriya dai hukumar nan mai hukunta laifuffukan zagon ƙasa ga tattalin arzikin Najeriya wanda aka fi sani da EFCC ce ke da alhakin bincike tare da kame duk wanda aka samu da cin hanci da rashawa. Shugaban sashen ayyuka na hukumar ta EFCC na jihar Kano Malam Ishaku Salihu ya ce ofishinsu ya gabatar da mutane 20 da laifin cin hanci da rashawa a nan Kano tare da zantar musu da hukunci. Shugaban kasa. a cikin kundin tsarin mulkin najeriya shugaba ne mai cikakken iko yana da izini ya ma duk wani mai laifi kowane irin laifi ne kusan kowane irin laifi yana da amma ba wai shi muradin kansa zai tashi yayi ba akwai zai sai an bashi shawarwari da sauransu in kin tuna ai an taɓa yafe masalisu buhari laihin da ya yi shugaban ƙasa ke da izinin yin wannan mu iyakanmu mu kai ƙara ga kotu alkali shi zai yanke hukunci bisa ga abun da ya gani ya cancanta Malam Ishaku ya kira ga jama'a da su rika ba da duk wani rahoton wanda suke zargin da aikata cin hanci da rashawa ta hanyoyin da suka dace domin kawar da wannan mummunar ɗabi'a. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.